Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau talata kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu waɗanda suka haɗa da muryoyin masu sauraro tare da hassan barka duniyar mu a yau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 adala masu sauraro yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dume su. Ya masu saurare assalamu alaikum ga labaran duniya farko muhimman kanunsu iran ta ce ya kamata amurka ta rika musunta yancin kan sauran kasashen duniya mutum guda ya mutu wasu sha ɗaya kuma sun jikata sanadiyar fashewar bom a ƙasar pakistan shugaban ƙasar gini ya sanar da rusa musu dokokin ƙasar kuma ya yi kira da agwana da zaɓe da gaggawa ƙasar amurka da ƙungiyar tsaro ta nato na gudanar da atisayen soji na haɗin gwiwa kusa da iyakar rasha yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta ce ya kamata amurka ta rika mutunta 'yancin sauran kasashen duniya kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id katifzade shi ne ya furta hakan a lokacin da yake mayar da martani kan wasu kalamai na tsohon baki da takwaransa na amurka ned price ya yi game da wasu zanga-zangar da aka yi a baya-bayan nan a wasu birane a nan kasar iran a cikin ganawar da ya yi da manema labarai ya faɗi cewa irin wannan farin ciki da amurka ta nuna fiye da haddi yana nuna cewa matakin da gwamnatin iran take dauka na kayatarin arziki da jin daɗin al'ummarta shine ke jefa ƙasar amurka cikin damuwa a cikin bayanan da ya wallafa a shafinsa na twitter kakin ma'aikatar aukin wajen ƙasar amurka ned price ya ƙoƙarin kautar da hakikanin dalilan da ya sa wasu gungun mutane suke zanga-zanga a iran zuwa wani abu na daban da ba shi da ƙamshin gaskiya ya ce masu zanga-zanga a ƙasar iran suna da hurumin neman haƙoƙinsu al'ummar iran suna da haƙƙin neman ƙarin bayani daga ayyukan da gwamnati take yi don haka muna goyon bayan su na yin zanga-zangar lumana da bayyana albarkacin bakinsu a fili ko kuma da kafafen sadarwa na zamani ba ta da tsoro ko kuma ta da rikici ba mutum guda ya mutu wasu guda goma sha ɗaya kuma sun jikata sanadiyar fashe wani bam a kusa da masallacin memo a ƙasar pakistan rahotanni da muka samu da dumin su sun nuna cewa wani abu mai kara ya fashe a kusa da masallacin memon a birnin karachi da ke kudancin kasar pakistan wani sanadiyar akalla mutuwar mutum guda tare da jikata wani adi mai yawa fashewar ta faru ne a wani wuri mai cunkoson jama'a kuma an nufi motar sintirin 'yan sanda ne da ke wucewa ya zuwa yanzu dai babu wanda ya sanar da alhakin kai harin sai dai wani babban jami'in 'yan sanda ya bayyana cewa ƙungiyar da ta sanar da kai hari a kusa da unguwar saddar a kwanakin baya ita ce ke da alhakin kai wannan harin ma har ila yau raja umar kattab babban jami'in 'yan sanda bangaren yaƙi da ta'addanci ya ce an yi amfani da salo iri ɗaya ne wajen kai harin guda biyu kuma jami'an tsaro su ne aka nufi kaiwa harin a lokacin idan ana iya tunawa ranar sha biyu ga watan mayun da muke ciki ne ba mai fashe a unguwar saddar kuma ya sanadiyar mutuwar mutum ɗaya tare da su guda uku goma sha uku shugaban kasar gini ya sayar da rusa misar dokokin kasar kuma ya kira da gwada da zaɓe da gaggawa rahotanni sun bayyana cewa shugaban kasar gini umaru seseko imbalu ya sayar da rusa misar dokokin kasar kana kuma ya buƙaci a gwada da zaɓe na 'yan majalisu na nagashin shekara ta 2022 da da biyu muke ciki da yake wa al'ummar kasar bayani ta gidan talabijin shugaban ya yi tsokaci kan bambance-bambancen da aka kasa warwarewa tsakanin gwamnati da bangaren majalisar wannan ya sa aka buƙaci a gwamnati da zaɓe na 'yan majalisu a watan disamban ƙarshen wannan shekara ya ce an yanke shawarar ƙara ba dama ga al'ummar ƙasar gini domin su bayyana a gaba akwatunan zaɓe a cikin wannan shekara domin zaɓen 'yan majalisu da suke so su wakilce su a karo na goma sha ɗaya jam'iyyar paigc ita ce ta mamaye kujerun majalisar dokokin kasar inda jam'iyyar da shugaban kasar imbola ke jagoranta ta madem g15 ba ta samu mafi yawancin kujerun a majalisar ba a zaben da aka yi a shekara ta 2019 da hakan ya kara zafa zaman tankiya tsakanin majalisa da bangaren zartarwar kasar to masu ware kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kasar amurka da kungiyar tsaro ta nato na gudanar da atisayen soji na haɗin gwiwa kusa da iyakar rasha atisayen na haɗin gwiwa ya ada dukkan kasashen da ke yambobi a kungiyar ta nato a kasar estonia kusa da sansanin sojin kasar rasha kuma ya haɗa da kasashe guda goma inda ake sa ran nan da 'yan kwanaki masu zuwa kasashen finland sweden za su sanar da haɗewarsu da kungiyar ta nato a hukumance kamar yadda kungiyar ta nato ta bayyana atisayin zai ci gaba har zuwa nan da ranar uku ga watan yuni mai kamawa wata ce babban makasudin guna da atisayin na haɗin gwiwa shine don kara nuna irin shiri da haɗin kai da ƙasashen da ke membobi a ƙungiyar suke da shi kimanin dakarun soji dubu goma sha biyar ne su yi da atisayin a estonia ɗaya daga cikin mafi girma da aka taɓa yi tun a shekara ta dubu ɗaya da tara da casa'in da ɗaya kuma ana guna da shi ne a wani wuri mai nisan kilomita sittin da hudu don sanin sojin ƙasar rasha shugaban kasar rasha vladimir putin ya ce kasancewar finland da sweden cikin kungiyar tsaro ta nato baya wata barazana ga kasar rasha sai dai zai mayar da martani da ya dace kan matakin da waɗannan ƙasashe suka ɗauka daga ƙarshe za ku cewa ministan harkokin waje kasar iran ya gana da sabon shugaban haɗaɗɗiyar daular larabawa watanni sun bayyana cewa ministan harkokin waje ƙasar iran amir abdullahiyan ya isa kasar a ɗaya daular larabawa a jiya litinin a wata ziyara da ya kai kuma ya gana da sabon shugaban kasar muhammad bin zayed inda ya miƙa sakon ta'aziyyar mutuwar dan uwansa kuma tsohon shugaban kasar wanda allah ya wa rasuwa a makon da ya gabata kana kuma sun tattauna kan muhimman batutuwa da suka shafi kasashen haka zalika tattaunawa kan wasu batutuwa na daban da suka shafi dangantaka da ke tsakanin kasashen da kuma yadda za a warware wasu matsaloli da iraniya mazauna kasar suke fuskanta suna daga cikin abubuwan da suka mamaye tattaunawar tasu da yake bayani game da ganawarsu da sabon shugaban haɗe don larabawa minista harkokin wajen kasar iran ya ce kyakkyawar alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu makwabtan juna a matsayin babban abin da yake batawa makiya rai a yankin da ƙarshe ya ce an buɗe sabon shafin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu kuma mun miƙa hannun abota da ƙauna ga makwabtanmu. mu kuma kyakkyawar dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu yana kunyata makiya a yankin ta ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na namuriyar masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barka kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na boh da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kyrgyzstan nigeria to yau na shigo wannan shiri ne domin in yi kira ga al'ummar jamhuriyar niger musamman waɗanda suka yi hukuncin saukar da wayannan hafsan sojoji shidda wayanda na yi yunkurin juyin mulki a shekarar da ta gabata to hakikanin gaskiya idan wannan hukunci an yi shi ne bisa ga rashin sa siyasa ko kuma bangarancin addini ko makamancin haka to wannan mataki yana da matukan muhimmanci saboda gaskiya juyin mulki zaka ga idan aka fara shi a ƙasa zaka ga an cimma wasu abubuwa yadda ba a bukata ko kuma kasar ta zamanta ko ba ta da cikakken zaman lafiya mai dorewa da fatan allah ya kawo mana karshen juyin mulkin da muke fama da su a kasashen mu na lahiya afirka da duniya baki daya suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebis najeriya assalamu alaikum sashen hausa na biyu hajji murya jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku da ganin birni mai na jamhuriyar nijar to wannan huta da kungiyar jason sahel da mali ta yi hakika hakan ya yi daidai hakika tunda kasashen nan na jason sahel sun nuna wa mali ita ba kowa ba ce kenan hutatta wannan hakika hakan ya yi daidai domin ta tsira da mutuncinta ta tsira da talakan kasarta domin ita dan talakan da take kenan ya kamata hakika ta sabka domin ta kare incin kasarta da ta incin talakan kasarta kenan muna musu fata alheri kuma ya kamata jason sahel kungiyar nan ku rika adalci wa tsakaninku domin kasashen ku suna cikin matsala na gode Allah ba mu zaman lahiya mai magana isu ne mu da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi lahiya. Assalamu alaikum muryoyin masu sauraro na Iran da ke birnin Tehran. Kuna tare da shi ta tayar dangane a gadar jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama in bada ra'ayi na dangance da wanga sojoji da aka sauke a nan ƙasa ta jamhuriyar Nijar ana zargin su da yunkurin juyin mulki. to muna fata idan hakanan ne ta tabbata hakanan ne sun yi yunkurin juyin mulkin to za a musu adalci za a musu shari'a wadda take ta adalci ce don saboda rashin yin adalcin a cikin ƙasa ta dishi yake kawo irin wannan abubuwa to da fatan za ku tashi lahiya radiyo ta musulunci ta yaro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga birnin da magaran na jamhuriyar ne. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da hucewar Mali da ke daga cikin G5 To gaskiya mu wannan abin ya yi daidai kuma muna goyon bayan 'yan Mali 100 bisa ɗari kuma Allah sa mu ma a ce wataran an waye gari kasashen mu sun huce daga cikin irin wannan kungiyoyin da babu wani ci gaba ko wani alheri tattare da su na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga birnin da magaram na jamhuriyar nijar tokar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo hausa voh malami na gaba gare ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sashen hausa na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iraq mai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar taransa da magana a hakikanin gaskiya ni da tsokaci na yau zan yi shi ne akan hukumomin jamhuriyar nijar wanda suka tuɓe wannan hafsan hafsoshin nan gaskiya tuɓe hafsan hafsoshin wa'annan babban kuskure ne saboda babbar barazana ce a tsaro da zaman lafiyar jamhuriyar nijar saboda kamar irin wannan wanda suka koyi harbin bindiga sai iya sarrafa bindiga a ce a tuɓe su a bar su a cikin al'umma suna zamna hakanan gaskiya babbar barazana ce da fatan hukumomin jamhuriyar nijar zan sake nazari assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. Duba da yanayin da muke ciki dan Allah dan annabi wannan zinariya da aka tono ta ƙasa Agadas ya kamata ya abar talakawa dan Allah dan annabi su dan samu su dan je su dan mora su ma. Ya kamata a duba a ga yanayin da ake ciki. Shugabanni ba wai a kama a rihe ba dan Allah dan annabi a duba a gani talaka bai da wani komi ƙasar nan ta ba wani kamfanin birninnika ke akwai mutum da arziki akwai na ƙasa ya kamata a bar talaka don Allah don annabi su ma su je su dan tona su samu dan iya bakin rabon su arzikin nan na ƙasar nan ne ba wai jajaye daga ƙasa duniya ba ko ƙasashen waje kawai a bar su su zo su ke da damar da za su iya ɗaukan abin da suka ga dama arzikin ƙasa a hana talaka wai har akai jami'an tsaron mu su rika tsare su suna kare lafiyar su su kuma jami'an tsaron ba a kula da lafiyar su ba ya kamata a bar talakawa don Allah don annabi su yi abin da ya kamata a wurin nan nan arziki ne na ƙasarsu. Na kuna agwa mai faci daga nan zandar. mai magana mansur aliyu nasara birnin kebe daga tarayyar najeriya ina son ku bani dama in bayyana ra'ayina na game da tantance takara da inec take yi to ya kamata inec ta tsaya ta tantance mana yan takara waɗanda san cewa ba su aikata wani laifi ba ko na sata kuɗin ƙasa sannan kuma ina kira ga kwanoni ya kamata su tsaya don allah a zaɓi shugabanni waɗanda sun ka dace waɗanda za su kawo mana adalci a cikin jihohinmu da ƙasar mu baki baki daya sannan ya kamata 'yan uwana matasa su tashi tsaye su zaɓi matasa saboda gaskiya ina yaba mai girma sanata atiku gudu yana taimakawa wurin kawo matasa cikin gwamnatin jiha har zuwa sama ya allah ka sa a yi wannan zaben lafiya ƙare lafiya na gode gidan rediyon musulunci na ƙasar iran mai albarka mai magana mantura na nasu da nake fata tare da najeriya Salamu alaikum radio musulunci ta Iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bayan dama zan tofa albarkacin bakina akan abin da sojojin kasar mali suka yi na fita da ƙungiyar gesan kasashen ya yi daidai ya yi daidai kwarai da gaske muna jinjina musu suna yi abin da ya dace suna ba talakawansu abin da suke so domin zargin da suke yi cewa akwai turawa da suke juya wannan kungiya haka yake ba zargi ba ne akwai 'yan amshin shata da suke sawa shugabanninmu na kasashen afirka su musu abin da suke so ko da ko abin zai shafi musulunci domin su bata wa talakawan su rai su su fara wa turawa rai akwai su 'yan amshin shata allah sa su gane su ma su fita daga wannan kungiya su fita daga mu'amalar turawa allah sa su gane mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram ku tashi lafiya to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu madala yanzu kuma sai shirinmu na duniyar mu a yau wanda zan gabatar duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku wani labari mai muhimmanci wanda ya auku a cikin 'yan kwanakin da suka gabata. Sannan muke yin ƙarin bayani akan labarin. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro a yau shirinmu zai dubi ne dangane da ranar nakba ko kuma musiba kamar yadda falasɗinawa suke kiranta wato ranar da haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da taimakon ƙasashen yamma suka shelanta kafa haramtacciyar ƙasar isra'ila wato ranar 14 ga watan mayun shekara ta 1448 a halin yanzu an cika shekaru 74 kenan da wannan ranar musibar wacce sanadiyarta ne falastinawa suka rasa ƙasarsu wa'ansu aka kashe su wa'ansu aka rusa garuruwansu wasu kuma aka kore su daga ƙasarsu suka zama 'yan gudun hijira a ƙasashen makwabta da hanci ƙasar isra'ila wanda suka hada da ƙasashen lebanon daga arewacin ƙasar sannan daga kudu kuma akwai ƙasar masar sai kuma ƙasashen jordan da Syria daga arewa maso gabacin ƙasar har ila yau saboda wannan musibar a halin yanzu falasinawa suna wawwatse a ƙasashen duniya da dama amma sun fi yawa a wannan ƙasashe makwabta da farko bayan yakin duniya na ɗaya turawan ingila 'yan mulkin mallaka sun mamaye ƙasar falasɗinu sannan suka yi mata mulkin mallaka na wasu shekaru amma a daidai lokacin da suke wa ƙasar mulkin mallaka turawan suka fara kwaso yahudawa masu aƙidar sayoniya daga ƙasashen turai daban-daban da wasu ƙasashen duniya suka dawo da su kasar falasɗinu da suka mamaye sannan suke wa mulkin mallaka a ranar 14 ga watan mayun shekarar 1948 gwamnatin kasar birtaniya ta lokacin ta ba wa yahudawan sayoniya ikon kasar falasɗinu inda yahudawan suka fara kisan kiyashe wa al'ummar falasɗinu tun lokacin suka rusa gidajensu suka kashe dubban mutane sannan suka tilasta miliyoyi daga cikinsu barin ƙasarsu haka kuma a wannan ranar ce aka fara yaƙi tsakanin yahudawan sayoniya da kuma ƙasashen larabawa a rannan ne aka fara yaƙi na farko tsakanin yahudawa da larabawa daga baya dai an yaƙe-yaƙe har guda uku ko hudu tsakaninsu da yahudawan a wannan yaƙin ne da yahudawan suka mamaye kashi 78 cikin 100 na ƙasar falastinu sannan sauran kashi 22 kuma da ya rage su ne a halin yanzu ake kira zirin gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan a cikin yakin da yahudawan sun kori falasɗinawa aƙalla 770 daga gidajensu a tsakanin shekarar 1947 zuwa 49 yahudawan sayoniya sun rusa garuruwan falasɗinawa aƙalla 530 sun kuma kashe falasɗinawa aƙalla 15,000 a wajen birnin kudus kawai wata ƙungiyar yahudawa da ake kira iragun da wasu ƙawayenta sun kashe falasɗinawa 110 a garin sayri yasin a wajen birnin kudus wani ne mai suna salman abu sitta ya bayyana filla-filla yadda yahudawan suka rusa garuruwan falasinawa 530 tare da zane-zane mai ƙara bayanin hakan a wani littafin da ya rubuta a hali yanzu an kiyasta cewa akwai falasɗinawa 'yan gudun hijira kimanin miliyan shida a cikin ƙasarsu da aka mamaye da kuma ƙasashen da suke gudun hijira a yankin suna warwatse a sansanonin 'yan gudun hijira na majisa ɗinkin duniya kimanin 58 a wurare daban-daban hukumar onarwa ta kula da falasɗinawa 'yan gudun hijira ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya tana ɗaukar nauyin falasɗinawa miliyan ɗaya da rabi a ƙasar jordan kaɗai tana kula da ɗaruruwan makarantunsu har ila yau onarwa tana kula da falasɗinawa 870 a cikin yankin zirin gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan wanda yake ƙarƙashin mamayar yahudawan sai kuma wasu kimani saba'in waɗanda suke ƙasar syria da kuma wasu ɗari da 480 a ƙasar lebanon sansanonin 'yan gudun hijiran dai sun hada da baka a ƙasar jordan da jabaliya a yankin zirin gaza da jenina a yankin yamma da kogin jordan da yarmouk a ƙasar syria sai kuma ainul hilwa a ƙasar lebanon fiye da kashi 70 cikin ɗari na falasɗinawa a zirin gaza 'yan gudun hijira ne falastinawa kimanin miliyan ɗaya da rabi ne suke rayuwa a sansanonin 'yan gudun hijira guda takwas a yankin zirin gaza duk da cewa a halin yanzu an cika shekaru 74 da wannan musibar amma falastinawa da dama suna fatan wata rana za su koma gidajensu a cikin ƙasarsu da aka kwace irin ikon da yahudawan sayoniya suke da shi kan falastinawa a ƙasarsu da aka mamaye shekaru 74 da suka gabata wannan yana da tasiri a dukkanin rayuwarsu kama daga inda suke samun ruwan sha inda suke karatu inda za su je hadda wanda za su aura da sauransu yahudawan suna da iko a kansu wannan ga wa'anda suke gudun hijira a cikin filistinu da aka mamaye kenan ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta bayyana cewa gwamnatin wariyar kasar isra'ila tana take haƙƙin bil'adaman falasɗinawa ko ta ina daga ciki hadda nuna wariya a cikin al'amura da dama kwace gidaje kwace kayayyaki kisa kora daga gari zuwa wani gari tsarewa ba tare da tuhuma ba kwace gonaki da filaye da kuma hana su takardun 'yan ƙasa na tsawon wannan shekaru har ila yau ƙungiyar human rights watch ta ce kowace shekara gwamnatin hamshin ƙasar isra'ila tana rusa ɗaruruwan gidajen falasɗinawa ƙungiyar ocha ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa a tsakanin shekara ta 2009 zuwa 2022 da muke ciki gwamnatin yahudawan isra'ila ta rusa gidajen falastinawa 8,413 wanda ya tilasta falastinawa 12,491 kaura daga gidajensu da aka rusa zuwa wasu wuraren da basu da komai banda haka a halin yanzu gwamnatin yahudawan tana tsare da falasɗinawa akalla 4,450 a gidajen yari daban-daban a cikin ƙasar falasɗinu da ta mamaye fiye da 160 daga cikinsu yara ƙanana ne sannan wasu 530 kuma ana tsare da su ne ba tare da sun san laifin da suka aikata ba ba tare da sanin ranar da za a kai su kotu ba in ma za a kai su saboda haka ne falasɗinawa suka zaɓi ranar 17 ga watan afrilu na kowace shekara ta zama ranar fursunoni falasɗinawa don wayar da kan mutanensu da kuma duniya kan irin yawan falasɗinawa da ake tsare da su da kuma irin gwagwarmayar da suke yi don samun 'yancin kansu banda haka a cikin wannan halin da muke ciki ne gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila take ƙara gina gidaje wa yahudawan da take shigo da su daga wasu wurare a filaye da gonakin falasɗinawa da suka kwace dare da rana a halin yanzu yahudawan sayoniya wa'anda aka shigo da su daga kasashen duniya daban-daban kimani 750 ne suke zama a gidajen da aka gina masu a kan filayen falasɗinawa da aka kwace a yankin yamma da kogin jordan ko kuma aka rusa su a gabacin birnin kudus a yankin yamma da kogin jordan kadai inda falasɗinawa kimani miliyan uku suke rayuwa yahudawa da aka shigo da su a ƙasar sukan kai masu hare-hare su kwace kayakinsu a halin yanzu yawan yahudawa da gwamnatin harfi ƙasar isra'ila take kawo su zuwa yankunan falasɗinawa da ta mamaye a yammata kogin jordan suna ƙara yawa ta yadda mai yiwuwa nan da 'yan shekaru masu zuwa yawan yahudawa da suke zaune a yankin gabashin birnin kudus zai fi yawan falasɗinawa a yankin gaba ɗaya a yankin zirin gaza kuma inda mayakan falasɗinawa na hamas da jihadul islami da sauransu suka sami nasarar korar yahudawan daga cikin yankin gwamnatin yahudawan ta killace su ta gaban tekun mediterranean ta ƙasa ta sama tun shekara ta 2007 sannan ta shiga yaƙi da falasinawa a yankin har sau hudu daga shekara ta 2008 zuwa yanzu inda ta kashe falasinawa aƙalla dubu hudu a wa'annan yaƙe-yaƙen yankin zirin gaza da ke iyaka da ƙasar masar ta garin rafa da kuma ta bakin ruwan teku mediterranean faɗinsa bai fi kilomita 365 ba wato kamar a ce faɗin birnin cape town a ƙasar afirka ta kudu shi yasa wasu suke cewa zirin gaza shine kurkuku mafi girma a duniya amma ta yaya falastina suke rayuwa a wannan zirin gazar wato tare da duk wannan takurawan mutanen gaza wa'anda jimillansu ya kai mutane miliyan biyu suna rayuwa a takure a wasu lokutan sai sun gina ramuka a ƙarƙashin ƙasa wa'anda za su bullo ta garin rafa na ƙasar masar sannan su shigo da kayakin da suke bukata na abinci da dabbobi da sauransu haka ma suna amfani da wa'annan ramukan don samun makamai wa'anda suke kera su da kansu a yankin na gaza sannan kuma su tunkari yahudawan isra'ila a yaƙe-yaƙen da falastinawa da suke yankin zirin gaza suke shiga da yahudawan ko wannan ɗin ma gwamnatin ƙasar masar tare da taimakon yahudawa sun dasa allunan ƙarafuna masu ƙarfi akan iyakar ƙasar da yankin zirin gaza wanda suka kai mita har takwas ƙarƙashin ƙasa don hana falasɗinawa shigo da kayaki daga waje masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. madal yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tare da muhammad awal usman kunya tarbiyyar iyali masu rare barkamu da warhaka ko barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a cikin ne muke yin dubi kan harkokin safi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan da ya sabu zuwa muku daga nan radiyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunye ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan muhammad salal zare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayani kan sakon hankoki daga littafin tasar hukuk da imam zainul abidin na imam husaini alaihi salam da kuma fatan iyalai suna amfana da shi yau manin tashi ne kan batun tausayawa ƙarami malam muke saurara. Auzu billahi sami alim min shaitanin la'inin rajim. Bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Wasalatu wasalamu ala mab'us rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana al-Mustafa Muhammad wa alibaitihi at-tayyibina at-tahirin. Wannan haƙoƙi tushe ne na tarbiyya irin ta musulunci. Na farko ya ce ar-rahmatu bis-saghir. tausaya ma ƙarami a matsayinka na babba ka zama mai tsananin tausayi ga na ƙasa da kai wala atfu alai ka zama mai rangwame ka zama mai rangwame a cikin mu'amalarka da wanda yake ƙasa da kai wa adma muqabalatihi bi shiddati wal qaswa ka zama idan yaro yayi kuskure ba cewa kai ka bar shi akan kuskuren ba amma kuma kada ka tsananta a wajen tsawatarsa karka takura masa karka gallaza masa don za su jaza masa gallazawa da takurawa da tsanantawa za su kai yaro ga kangarewa abin da kake nema da shi ba za ka samu ba so kake ya zama nagari to ba zai zama nagarin ba karshen ta ma sai ya ɗaura gaba da ƙiyayya tsakaninka da shi abin da duk za ka iya sai dai ka yi kuma dole ka kalle shi ba abinda za ka iya amma da za ka bi shi da lutufi da tausayawa da girmamawa da lallabawa sai ka ga cewa ka raba shi da dukkan mummunar ɗabi'a ko halayya da yake da ita kuma ka kai shi ga yin abin da ya dace ya yi a matsayinka na malami to ka bi ɗalibanka a hankali ba tsanani da takurawa ba ne ba shi ne karantarwa ba Mm, lallabawa girmamawa tausayawa nuna so da ƙauna ka nuna masa kana shauƙi kana begen ka ga rayuwarsa ta kyautatu kwatancin yadda kai kake fatan kyautatuwar rayuwa a ƙashin kanka bal kai masa fatan a ce matsayinsa wata rana ya wuce naka haƙƙin yaro ne a kanka ɗalibinka a kanka na ƙarƙashinka da yake aiki a ƙarƙashinka matarka da take ƙarƙashinka ko yaron gidanka da yake ƙarƙashinka ko wani abu mai kama da haka ƙaramin yaro yana da haƙƙi a kanka kai babba wanda maulana ali zilla bidini ya shira mana su kamar haka ya ce na farko tasqifahu ka waye masa kai ya zama wayayye ba wawa ba gaula dolo ba a ka waye masa kai ga komai ka sanar da shi ka koya masa abin da bai iya ba kuma ka buɗe masa ka buɗe masa ƙofar samun ma'arifa don ya samu ilimi tatacce mai amfani ya ce sannan kuma wajibinka ne a matsayinka na babba da shi a same ka da mai arrifku bihi tausasa masa rangwamta masa ba tsananta masa ba wajibinka ne ka zama mai tausasa masa arrifku bihi ka zama mai tausasa masa ba mai tsananta masa ba wajibi ne wannan li'annahu mimma yujib istijlabu tausasawa bin komai alalama, a cikin sauƙi ba tsanantawa ba yana daga cikin abin da zai iya maida shi ya zama mutum nagari amma in ka ce ka bi hanyar tsanani sai ya kangare yana daga cikin ƙa'idodi na tarbiyya ka zama ka taimaka ma yaro a lokacin da yake buƙatar taimako wata matsala ce ta shige masa duhu to ka haska masa ita wata bukata yake da shi ita ka biya masa bukatarsa wata larura ta taso masa ka yi masa maganinta a ba ka zamo kawai kai sai bulala ba masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radiyon boh hausa da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan abubuwan nan guda biyar na tausayawa karami da fatan iyalai suna amfana sana kuma na biyar asitru ala jara'ir hadasati tuba-tubai irin na ƙuruciya halayya irin na ƙuruciya da ya aikata ba ban baɗa shi za ka yi ba ba tallasa za ba terere za ka yi ba a ka rufa masa asiri ka sitirce duk kuskurakuransa irin na ƙuruciya kai ma da kai yi ƙuruciyar Allah kada ya sa abin da ka aikata bai iya ba ko yadda shi ba dariya za ka masa ba kai ma lokacin da baka iya ba haka kake wala Allah ma ya fi ka ƙoƙari wa adamu na shirya. kuma kada ka yaɗa kuskuransa. abin da ya yi a cikin ƙuruciya wanda ba daidai ba kar ka bayyana kar ka yaɗa. saboda mai rufewa yujibu iqla'uhu anha idan yaro yayi ba daidai ba sai ka sitirce in Allah ya so yarda in dai ɗa nagari ne ba zai sake maimaita wannan barnar ba abin da yayi ba daidai ba ya riga ya aikata ba daidai ba ka nuna masa lalle ya aikata ba daidai ba amma kuma sai ka rufe ba kai ta tereransa ba to insha Allah sai ka ga shi ma daga nan ya kame ba zai sake maimaitawa ba kaga an ci riba amma da a ce ka ɗaura faɗa da shi ka yi ta bayyanawa ko ina ai kaza ya yi ai gashi na shi ya yi kaza ai kaza kaza kaza ya yi to sai abin da ya ci gaba ba zai fasa ba sannan kuma abun da ake bukata na shida a matsayinka na babba kai ma yaro mudaratuhu wa tarki muhasimatuhu ka bi yaro da lallaba ka bi yaro da lallami ka bi shi a hankali akan komi kake bukata ya yi ka bi shi a hankali akan duk abin da kake son raba shi da shi a ba ka ɗaura gaba da shi ba ka ɗaura husuma ba a share fagen fito na fito da kai da shi ba in wannan ne zai ce to bismillah to ma ka bi shi a hankali da lalama fa inna zalika adna li rushdihi bin sa da lalama da sitirce kuskurensa zai fi sauƙi a wajen ya shayo shi zuwa gashiriwa in Allah ya so yarda. Wa hazihi al’umur, illati alana hal imamu aliyin zain al’abidin alayhi salam, mimma tushe salah wa tahzib al’aulat. Wayanna al’amuran da maulana Ali zain al’abidin alayhi salam ya jira mana a nan na bin yaro a hankali. da girmama shi da tausaya masa da taimaka masa yana daga cikin abin da zai jayo shiryuwar 'ya'yanmu in Allah ya so yarda amma ba takura ba ba jefarwa ba ba duka ba ba kora ba da sauransu fatan mu ubangiji Allah ya shiryar mana da 'ya'yan namu su zame mana nagari saboda su ne ya manyan gobe in Allah ya so yarda yan wana masu girma nan ma dai lokacin da aka ɗiba wa filin ya riga ya ƙare anan zan takaita wa sallallahu ta'ala ala khair halqihi muhammad wa ali baitihi at-tayyibin at-tahirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammadin wa ajil farjahum wal an a'da'ahum min al-awwalin wal akhirin to ga shi yau ma malam ya fara bude kundin bayanai kamar yadda ya saba dai kuma lokacin ya fara hararinmu a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna kara yin godiya ga shehun malamin shehun malami muhammad salil zare da ke birnin yamai na ƙasar nijar da wannan imin lokaci nasa da ya bayar allah ya saka ya kara karfin jiki a yamakon sashen hausa na boh ni awal kunya da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraron yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato afirka a yau Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da hutawa, ko mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau, wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba, musamman kan abubuwan da shafi nahiyar Afirka. a cikin shirin namu na yau za mu taɓo batun nan na zaben ƙasan faransa wanda emmanuel macron shine shugaban ƙasa na farko a wannan zamani wanda bayan tafiyar da kowane bangare na manufofin ƙasashen waje da na cikin gida na wa'adi na farko ya sake samun amincewar jama'arsa sakamakon ya nuna cewa akwai miliyoyin faransawa da ke jin cewa emmanuel macron ya yi kokari duk da wasu manya da ke ganin bai taka rawar a zo a gani ba da kuma masu sukarsa a shafukan sada zumunta wanda ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi bambance-bambancen da ke tsakanin macron da marine le pen a bayyane yake watakila ba lalle ba ne wasu su so emmanuel macron ba amma waɗanda yake bukata sun fito sun yi masa rawar gani amma dai waɗanda suke buƙatarsa sun fito sun yi masa rana music domin tattauna wannan batu na zaben kasar faransa ne maka gayyato malam abdulrahman abdu modibu jidda wani masanin adabin faransanci kuma mai sharhi kan siyasar kasar faransa da ke da zama a kanon dabo don jin me zai ce kan kabli da ba'adin wannan zabe. to mana rahman na na masanin wannan harshe na faransanci da kuma wato mai sharhi akan wato yanayin kuma siyasan kasan faransa me za ka ce game da zaben nan da ya gudana ne tsakanin macron da kuma le pen to san marine le pen asalin ubanta shi ne dama mai fati shi ya kawo wannan fati tun asali to su yan gurguzu ne kamar yan yan rikaudin na cikin faransa to shi kuma wannan macron ko da ke sun canja da fasalin kasar su a kamar da ba ce da su suna abin da ke golis ne wanda fati ne wanda da shi yarda gol wanda ya na duniya na biyu ya ce ci faransa daga hannun na jaman ya kafa to su ba yan gurguzu ba ne to amma suna da ra'ayi na cewa lallai faransa ma ta kasance tana da yancin kanta a cikin europe ba ta nuna ra'ayin kowa ba ta fi farkin america ko na britain ta ingila ba hada da ingila da faransa da america da rashin suka ceci faransa daga hannun yan nasi su yan za su mamaye faransa wannan lokaci a shi da gudu ya koma india london ya zauna daga london ne ya je kafa rundunar da su ta fara yakin jantar da ita faransa amma bayan ya kawo kuma shi abin da ya kawo da shi ma saboda wani ra'ayin nashi sun ɗin a ƙasar nesa din nan yasa amerika ta yi kutukutu ta kore shi america to ita ingilishi zama ke da riki duniya amma da karfin america bayan kenan mitaran da ya zo sai juya kadar akidar ita da suka shiga neto su makon da suka zuwa na hanya aka fara da kan wannan da kujin su suka bayan shi za a kwashe shugabanni da da kai kafin shi makon su ma rikin kan kuwa ta yama ta ubanta tun zamanin kawo da aka kawo da wasu kan faɗa su face su kamar yin kamar da ka ce yan ma eh, yan na na na na na na na ita na kasar germany amma su ra'ayin su faransa ne da kasance waliyar kanta ko ba su baki a kansu baki ne ba sa so musamman bakin da suke magana su a nan musulmai yan algeria yan laraba na suka taka inda kira can ita faransa ta yi algeria da tunisia mulkin mallaka a ta ce algeria ta zama shashi na kasan faransa da kyar algeria ta sha da ta samu yancin da bayan tafka ya na wajen shekaru bakwai ana kashe-kashe ko da suka kafa nasu fari su shi ya marie le pen ya kasa ya ce to faransa za su samu yancin kanta a sa masu faransawa ne kawai ba tare da an samu su jinsi da ba cikin kasar ba da da farko dai har ma da masu yahuda ba su yahuda ba daga baya suka manta da wajen yahuda suka da yahuda sun yi karfi a kasan suka manta da su to kaga shi kamar makon shi ma ya cikin jinsi yahuda to su suke suka face kasar yanzu ke hannun su yan nato ne suna cikin neto nan tun shekara da shekaru kuma suna karkashin america abdulrahman me yasa zaben ne aka yi zafi kusan ƙarshe din nan me yasa ya yi zafi cewa lalle an fi ƙarfin su ne ba da da wuya ka fi su ba a da wayo ka fi su shi kenan magana da kuma kuɗi an nuna su ƙarfin kuɗi ko. bayan zaɓen da aka yi makaron ya yi wasu kalamai wanda ke nuna cewa wasu da suka zaɓe shi ba wai sun zaɓe shi saboda ra'ayinsu ba ne a saboda suna ƙin ra'ayin lefen ne me za ka ce. a duk magana ta mun koma baya ke sun ƙi lefen saboda su suna ƙin baki wanda suka zaɓe shi kuma saboda su suna so baƙi ne su zauna a ƙasar. Ka shi magana? an su laraba su koma ko su zaɓi shi wannan yanzu mako har da ba su mako yanzu saboda irin abin da wanda ya gabata da gare shi ma kasar laraba musamman kasar libya da kasar syria da irin abin da aka yi ma kaddafi to su yanzu sun gwammace kuma gara su koma bayan macron zaɓe shi akan suna wancan ta hau koran zai daga ƙasar musamman da ba su da takardun zama a ƙasar koran zai to kaga kuma wannan su haifaffu na cin ƙasar musamman a cin garin da ke ramar state na larabar suka fi yawa yi saboda haka su dole sun gwamnati su koma ga kura da su da wadani kan wace wasu sai ba ta zo da shawarar kome su daga ƙasa ba za ki gaskiya ce da su wancan ra'ayi na riƙa wani marin da ba za su so shi ba da kuma yahuda da suke cikin ƙasan ba su irin wannan ra'ayi. to masu sauraro a nan ne kuma maka kawo ƙarshen kashi na farko na shirin afirka a yau sai allah ya mu kashi na biyu a maimakon malam abdulrahman abdu jidda wani masanin adabin faransanci kuma mai sharhi kan siyasar kasar faransa da ke zama a kanan daban najeriya ni awal kunyan da shirin na gabatar nika cewa sai wani lokacin masu sauraro tun muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta ce ya kamata amurka ta rika mutunta 'yancin sauran kasashen duniya kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id katibzade shi ne ya furta hakan a lokacin da yake mayar da martani kan wasu kalamai na tsohon baki da takwaransa na amurka ned price ya yi game da wasu zanga da aka yi a baya-bayan nan a wasu birane a nan kasar iran a cikin ganawar da ya yi da manema labarai ya faɗi cewa irin wannan farin ciki da amurka ta nuna fiye da haddi yana nuna cewa matakin da gwamnatin iran take dauka na kayatar arziki da jin daɗin al'ummarta shine ke jefa ƙasar amurka cikin damuwa a cikin bayanan da ya wallafa a shafinsa na twitter kakin ma'aikatar wajen ƙasar amurka ned price ya ƙoƙarin kautar da hakikanin dalilan da ya sa wasu gungun mutane suka zanga-zanga a iran zuwa wani abu na daban da ba shi da ƙamshin gaskiya ya ce masu zanga-zanga a ƙasar iran suna da hurumin neman haƙoƙinsu al'ummar iran suna da haƙƙin neman ƙarin bayani daga ayyukan da gwamnati take yi don haka muna goyon bayan su na yin zanga-zangar lumana da bayyana albarkacin bakinsu a fili ko kuma da kafafen sadarwa na zamani ba ta da tsoro ko kuma ta da rikici ba mutum guda ya mutu wasu guda goma sha ɗaya kuma sun jikkata sanadiyar fashe wani bam a kusa da masallacin memo a ƙasar pakistan rahotanni da muka samu da dumin su sun nuna cewa wani abu mai kara ya fashe a kusa da masallacin memon a birnin karachi da ke kudancin kasar pakistan wani sanadiyar akalla mutumar mutum guda tare da jikata wani adi mai yawa fashewar ta faru ne a wani wuri mai cunkoson jama'a kuma an nufi motar sintirin 'yan sanda ne da ke wucewa ya zuwa yanzu dai babu wanda ya sanar da alhakin kai harin sai dai wani babban jami'in 'yan sanda ya bayyana cewa ƙungiyar da ta sanar da kai hari a kusa da unguwar saddar a kwanakin baya ita ce ke da alhakin kai wannan harin ma har ila yau raja umar kattab babban jami'in 'yan sanda bangaren yaƙi da ta'addanci ya ce an yi amfani da salo iri ɗaya ne wajen kai harin guda biyu kuma jami'an tsaro su ne aka nufi kaiwa harin a lokacin idan ana iya tunawa ranar sha biyu ga watan mayun da muke ciki ne ba mai fashe a unguwar saddar kuma ya sanadiyar mutuwar mutum ɗaya da a jikin su guda uku goma sha uku madala masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan la kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyinsu ta yi rami ke cewa mu yi ni lafiyar salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh